الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأسلمنا خيرا gaskiya kamar yadda coordinator na gasa Qur'ani Muhammad Amin ya yi jawabi don gabatarwa mun taho ne domin yin ta'aziyoyi muke bin wuri bayan wuri saboda kwana na manyan mutane na zumuncinmu na musulunci ya kare daidai wannan lokacin kuma masu yawa akwai gatimar wato dokta haji isa fantari wanda wannan unguwar da suke da zama na zuwa sai na tuna lokacin da sanadin haihuwa sadatai da girman da ya yi da gaskiyar da nake bibiya na cin yana yi da wadatuwar zucin da a gani na yake kai lokacin da ya sai da na tattaki har cikin ɗakin gyakuman nan na zo na gaishe a lokacin saurakon ma'aikata kuma ba dan komai ba khairun nasi manyan fa'un sun bai wa duniya gudunmawa a nan mun gane mahimmancin aure da kafa gidan iyali yayin aure da manufar auren ya ayyukan nasu kuma rabbakumul halaka khalaqakum min nafsin kuma wa khalaqa minha zawjaha wa basa huma rijalan katiran wa nisaa fattaqullaha lura da bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Allah ya haɗo mutane duk gaba ɗaya ba a ware kowa don bambancin launin fata ko gurin zama ko karfin tattalin arziki ko rauninsa ba ya yi su ta haɗe kowa sai Allah ya nuna mana ita kuma ku tsare dokokin ba wanda bai san Allah ba cikin talibai inda ba mahalicci sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah Allah الذي خلقكم من نفس واحدة Allah shi ne wanda ya halitta ku a tarihance da gare guda shi ne ubanmu na farko annabi adamu alaihi salam bani adamu Allah ya rufa mana asiri mun fito daga gidan annabci gidan da'a gidan gaskiya gidan tsoron Allah gidan cika alkawari wa khalaqa min ha zawjaha daga wannan ran guda ɗaya sai Allah ya halicci ma'auratar ran wato matan ran kenan ita ce na hawa albarka aure haihuwa wa barka min huma rijalan kafiran wani sa'a sai Allah ya wasa irin albarka samun haihuwar 'ya'ya maza da 'ya'ya mata to duniya ta cika ya za mu zauna lafiya bin dokar Allah Ta kullum da ta sa alu na biyu wal tsare dokokin Allah wanda kowan ku ya san Allah din domin da shi kuke magiya dan Allah amun kaza dan Allah ya fi mun kaza wal arhamu tsare wato zumunta waye mahaifin mutum ya daraja shi wace ce gatumar mutum ya daraja ta waye ɗanka wace ce ƴarka kai musu lainan addinin musulunci dangin uwa dangin uba daga muka samu abota da soyayya juna kuma Allah bai bar mu mai batan kai ba yake innamal mu'minuna ikhwa waɗanda suke ɗan uwan juna na hakika su ne masu imani Allah wanda an aminal mu'mini wanda halana al mu'minat gaskiya ba isa ta haife ka ba za mu kai kaman ka ba wajen jin jiki to amma wallahi ne ke ba da rasuwar wannan gyatuma don ka ba mu gudunmawa cikin manya-manyan gudunmawar akwai kai to kai hakuri ah, hausawa saboda daɗewa addinin musulunci sai su zo su ba da wata kalmar to abu ne ya ki karewa kamar kukan uwa domin ranar da mahaifa kan kuma fito sai dai haƙuri Idan ba za ka samu madadinsu a wannan duniya wanda yake ya ya uba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi domin matsayin da Allah ya zaɓe cikin halitta kaf ba mu kamasa kun gani saboda haka lokacin da ya tuma ta koma ga Allah da furfura ta da na da abin Allah ya kansu. So da idan zan yi wani tattali na ajiya ko na maganar eh, aurowa ko aurarwa in je ta da ban shawara to da ta koma ga Allah na riko abu na shigo gida ya rasa inda zan shiga domin wannan ɗakin na kishiyar waccan ne mm. wannan ma na kishiyar waccan wannan da kishiyar waccan ba lallai ne su ji daɗin abin da zan yi wa waccan ba amma da ta mata ce mm. duka nata ne to saboda haka Allah ya cikanta Allah ya rahamshe Allah ya cikanta Aliya Khadija Allah ya cikanta ya rahamshe ta Allah ya sa ta huta wallahi ba a wani banza lokacin da na zauna da ita da tana magana sai na san shi din ba a ƙasa ya ɗauka ba ya taso gurin da aka matar biya yawa ina jin su dai ne yake bayani ɗaya daga cikin imamun haramain ya ce sanda yana yaro yana kiriniya ya fasawa mahaifiyarsa wani ko duka mutane ko menene na mai tsada da ta sai ta ce Allah ya sa ka zama limamun haramain mm. kaga koyarwa ne ba a tsine wa yaro ba a mar mugun fata kala ka ce kai dai Allah ya shirye ka Allah ya maka albarka bai sani ba lokacin da to in ka ga da yayi kyau wa shakka ya ji sama akwai magana ta alherin tare da kuma wannan gida naku Allah ya raya shi jama'a wannan zumuncin da Allah ya bamu muka zo muke da damuwa da damuwar yan uwanmu wallahi da ce muka sai kai dawo a duniya kan katara darasin su yana nan yana caji irin 'yan najeriya sai ka waya. Allah ya ba mu malaman sun mana tarbiyyar addini ana ganin ta Allah ya saka musu da kuma haɗin kan da kuke gaba ɗaya wannan unguwa ina roƙon Allah Allah ya ƙara wannan anguwa albarka Allah ya ƙara wa Gombe albarka Allah ya ƙara wa jihar Gombe albarka Allah ya ƙara wa Najeriya gabaki da albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mun zo cikin wato wannan abu na haƙoƙi na cuɗe ne cuɗe ka ciki akwai zuwa ta dan uwanka ya samu ka tashi shi idan kai kai shi ma ya taya ka mm. idan dan uwanka ya samu damuwa kamar jaji mm. kai ma in kai ya samu shi ma ya maka mm. idan ya dafa abinci ce zo mu ci ko da miyar gauta ce ko da zabi ne ko mai ba za ka mar hasada ba ba za ka raina shi ba ka ansa kira in kai kai haka shi ma ya maka in yi rashin lafiya ka duba jikinsa in kai kai shi ma ya duba jikinka idan kwanansa ya kare ya koma ga Allah na jana'izarsa idan kai ma ne ka riga ya yi maka in wani na kusa da shi ya rasu kamar taziya in kai ma na ka yi ya ma taziya to mun zo muku taziya Allah ya ba ku hakuri kuma a daɗa aiki da abin nan da kake karantarwa ban zumunci yan uwan mahaifi yan uwan mahaifiya cikin birni ko ƙauyuka ko karkara su amanta da su waɗansu ɗan boko suka yi hira na kama labari suna haka ne masu karanta da addinin nan da gaskiya nan haifi hankali da su in fa suka zo suka shiga gwamnati mutane suka gane suna gaskiya to wata ran aka ɗauko mu ba ma sai kun yi wahala ba ba za su zafi shi wallahi sai da suka kira sunan sai gashi wannan kunga in kuka basu irin su suka shi to wuro-wuro zai rabu yan wuro kuma kasuwar su ta hawa to kaga kuma sannu ba ta hana su saboda haka Allah ka karfafe mu da gaskiya Allah ka karfafe mu da rubon amana Allah ka karfafe mu da cika alƙawari Allah ka karfafe mu da son juna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

hafizahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya kara masa kariya ah, malam ba suna karantar da mu kawai a littafi bane sai dai a cikin aiki ah, karantar wanda nake koya a wurin malam a ayyukansa ya ninka na maganganunsa sau goma ah, saboda duk hali na nagarta da muke karanta a takardu wani lokaci a aikata wani lokaci a gagar aikatawa inda mutum zai koyi da ɗabi'u malam insha Allah ta'ala kafin ba zai zama masa da wahala ba abin da na sha faɗa kenan cewa a yanzu ana iya bin dattawa karatu amma dacewa da yin aiki bisa hakika ba ma zo kusa da su ba ko jiya na yi magana wasu yan uwa nake cewa zamanin da muke ciki kusan albarkarsa wani bangare na karuwa wani bangare yana rabuwa bangaren da ke rabuwa za mu iya bin iyaye da kaka